This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 14 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kan labarai. ana ci gaba da farin wuta a gaza da gabar kogin joda a daidai lokacin da ake shirye-shiryen dawo da tattaunawa game da batun samar da yarjejeniyar tsagaita wuta yar majalisar wakilan amurka ta jam'iyyar democrat mai ra'ayin kawo sauyi da caccaka yadda isra'ila ke gudanar da yaƙi a gaza ilham umar ta lashe zaben fidda gwani a minnesota kasar zimbabwe za ta marabci taron shekara-shekara na hukumar raya kasashen kudancin afirka tanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a karan farko tsohon shugaban Nijar ya yi Allah wadai da juyin mulkin da Janar Abdulrahman Chani ya jagoranta a ranar 26 ga watan Yulin bara. kuma dan saboda kasar ta zamna lafiya da haka nan alhaji muhammad isu ya ce a'a tun farko ma bai amince da cewa a karbi iko ta hanyar mulkin soja ba kowa san aki da shi a jihar kogin najeriya kuma wasu mazauna babban birnin jihar ne suka koka kan matsalar ruwan sha da takici kici ta cinyewa shekara da shekaru a yara duk sun bi sun wahala mu ma iyayensu mun wahala ba mu da ruwa don allah da annabi gwamnati taimake mu ku taimake mu da ruwa don allah ba mu da ruwa na kwaja famfo duk sun lallace bayan nan za mu kawo muku shirin zamantakewa da zainab babaji za ta gabatar inda shirin na wannan makon ya tattauna ne kan illar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ke lalata tarbiyya da haddasa koma bayan al'umma amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yayin da masu shiga tsakanin ke shirye-shiryen dawo da tattaunawa game da batun samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, an ci gaba da barin wuta a cikin dare a Gaza da gabar kogin Jordan. masu shiga tsakani na duniya daga amurka qatar da masar sun shirya tsab domin sake wani sabon zagaye na tattaunawa a ranar alhamis duk da dai ana cike da fargabar barazanar mai da martani daga iran da kawayenta akan isra'ila dangane da kisan gillar wani babban jigon hezbollah a birnin beirut da jagoran hamas ismail haniya a tehran isra'ila ta ɗauki alhakin kai harin na beirut da ya hallaka jigon na hezbollah amma bata ce komai ba akan kisan jagoran hamas duk da dai da dama ana kyautata zaton isra'ilan ce ta kai harin jami'an lafiyan falastinu ma sun ce da sanyin safiyar laraban na isra'ilan ta kai harin da ya hallaka akalla mutane goma sha bakwai da ya haɗa da yara biyar da iyayensu. yar majalisar wakilan amurka ta jam'iyyar democrat mai ra'ayin kawo sauyi da ke yin caccaka wato da ke caccaka ga yadda isra'ila ke gudanar da yaƙi a gaza ilham omar ta lashe zaben fidda gwani a minnesota umar ta yi nasarar kare kujerarta a jihar ta minnesota inda ta sake fuskantar kalubalantar tsohon dan majalisar karamar hukumar minneapolis don samuel wanda ta sha da kyar a takarar da ta da yi da shi a zaben fidda gwani na shekarar 2022 da take magana ga magoya bayanta a minneapolis ilham ta rika maimaita wasu kalamai da yakin neman zaben harris da wall suka rika amfani da su ilham ta ce muna yin siyasa ne ta farin ciki domin sanin mahimmancin sanya farin ciki ga makwabta yin fafutuka domin ganin al'umma ta samu ingantacciyar lafiya gidajen zama da kuma zaman lafiya waɗanda haƙoƙi ne na bil'adama. Kasar Zimbabwe za ta marabci taron shekara-shekara na hukumar raya kasashen kudancin Afirka goma sha shida SADC a ƙarshen mako yayin da kungiyoyin kare hakkin adama suka yi kira ga sadc din da ta sa ido kan halin da hakkin dan adam ke ciki a kasar inda ake kame abokan hamayya da aka fara tun a tsakiyar watan yuni a karan farko cikin shekaru an ga gyaran hanyoyi da aka yi har ma da gina wasu sababbi to sai dai an kuma ga yadda aka zuba sojoji da 'yan sanda a ko'ina wani lauyan kare hakkin dan adam a zimbabwe tinashe chinafotua ya ce tun daga tsakiyar watan yuni zuwa yanzu an kama masu fafutuka demokaradiyya kimanin su 100 a sassan faɗin ƙasar. those arrested have been subjected to prolonged um, detention and um, Tinashe na ya ce waɗanda aka kama ɗin ana tsare da su ne har tsawon lokaci kuma suna tsare. Kuma ko a kwanan nan mun gaida aka kama wasu mutane hudu a filin jirgin saman Robert Mugabe inda aka tilasta fito da su daga cikin jirgi. Aka yi awon gaba da su ake kuma ci gaba da tsare su ba tare da ba su damar ganawa da iyalansu ko lauyoyinsu ba. Ana kuma azabtar da su da ya musu sauran abubuwa na rashin mutuntawa da rashin imani ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu mu a karan farko tsohon shugaban Nijar ya yi Allah wadai da juyin mulki da Janar Abdurrahman Chani ya jagoranta a ranar 26 ga watan Yulin 2023 da yake amsa wasiƙar da gidauniyar Mo Ibrahim ta aike masa dangane da wannan al'amari da wasu makusantan hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazum ke zarginsa da kitsawa. Yusufu Muhammadu ya jaddada cewa har gobe baya ra'ayin a karbe mulki ta hanyar da doka ta haramta kamar yadda a wannan karan ya yi tar da faruwarsa a Nijar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu mana bar mai aiko mana karin bayani. Shugaba Isu Muhammadu a wannan wasiƙa da ke matsayin martani ga wacce gidauniyar Mo Ibrahim ta tura masa don jin yadda aka yi bai taɓa yin Allah wadai da juyin mulkin da aka yi wa shugaba Muhammad Bazum ba ya ayyana cewa tun a ranar 30 ga watan Yulin 2023 a shafin na X ya yi tur da halin da aka tsunduma nishar ta hanyar amfani da kalmomin da suka dace da yanayin da ake ciki a wancan lokaci. Hasalima ya bi hanyoyi da dama don ganin an mayar da shugaba ba Bazum kan kujerarsa. To amma barazanar amfani da karfin soja da kungiyar ECOWAS ta ayyana ta haddasa cikas wa abin da ya sa gaba in ji shi. Gusman Abdulmumuni wani na hannun daman Isu Muhammadu na cewa tun can farko ba su da shakka game da yadda tsohon shugaban kasar ya yi imani da demokaradiyya a matsayin mulki mafi cancanta da al'umma. Ya ce, cikin wannan wasiƙa gata, ya ce shi da kansa ya fuskanci yunkuri na na juyin mulki har so hudu. Amma da yake shi yadda yake ta yadda mulki bai bar wata baraka ba tsakanin jami'an tsaro. Abun ai bai faru ba. ga gaske abin alhaji muhammad yusuf ba ra'ayi ya canza ba dama ra'ayin shi guda ne shi dan demokradiyya ne kuma dan son zaman lafiya ne kuma dan saboda kasan mu ta zamana lafiya da haka nan alhaji muhammad yusuf ya ce a'a tun farko ma bai amince da cewa a karbi iko ta hanyar mulkin soja ba kowa ya san aƙi da shi tsohon shugaban kasar a wannan wasiƙa mai shafuka biyu ya jaddada cewa yana allah wadai da juyin mulkin 26 ga watan yuli 2023 a nijar haka kuma bai yarda a yi amfani da ƙarfi ba musamman daga ƙetare domin mataki ne da ka iya rura wutar rikici ya kuma tada hankalin ƙasa sai dai da yake bayyana ra'ayinsa a kan wannan matsayi canga calumbo wani makusancin shugaba bazum ya ce bai gamsu da bayanan na shugaba isuhu ba kurin matsan lamba ne ke ji ta gidauniyar mo ibrahim da ke neman ta kwace mashi kambun da ta bashi na primo ibrahim duniya duka ta shaida cewa shi ke da hannu dumu-dumu a wannan juyin mulki na ranar 26 ga watan yuli na shekarar da ta gabata da kuma garkuwa da ake da shugaban kasa bazum da iyalinsa wane ne bai san halakar da ke tsakanin isu da yaransa cani hatta da kama ɗansa abba da aka yi cikin tsari ne kuma jiya ya tabbatar mu da haka ayar allah ce duk wanda ya ci amana ba zai ga da kyau ba dambarwa kan rawar da ake hasashen tsohon shugaban nijar ya taka ko akasin haka a juyin mulkin da janar abdulrahman chani ya jagoranta wani abu ne da 'yan ƙasa ke ganin ba zai canza komai ba a game da tafiyar da sojojin majalisar space suka sha nana ta cewa magana ce ta ɗora ƙasa kan sabuwar turba Malam Sule Umaru shine shugaban kungiyar rajin kare demokradiyya ta FCR. Magana ce da a yau ta makara ba ta da wani cikakken tasiri sosai ga tahiyar mulkin ƙasa akwai wuya a ce eh, ta sa an taka wani rawa na wa maido demokradiyya a wannan ƙasa tamu. Tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya karbi lambar yabo daga gidauniyar Mo Ibrahim a 2021. Gidauniyar ta saka shi a jerin gwarzayen demokradiyya. To amma zarge-zargen da aka yi ta yi dangane da rawar da ake hasashen ya taka wajen kifar da gwamnatin kwarar hula ya sa gidauniyar aika masa wasiƙa domin ta ji gaskiyar lamari daga gare shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule da wannan rahoton, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma ga karashin labarin duniyar. an bayyana cewa rugujewar tsayayyar gwamnati a somalia a shekarar 1991 da rashin doka da oda da suka biyo baya ya sa an rasa taka birki ga masu sare itatuwa a ƙasar ta gabashin afirka 'yan kasuwa da ɗaiɗaikun mutane sun rika shiga daji da adduna suna sara itace kai tsaye inda suke sare itatuwa domin amfani da su a wurin girki ko kuma mai da su gawayi suna sayarwa da fitar da shi zuwa waje hukumar abinci da aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙasar somaliya ta yi hasarar kashi 30 daga cikin ɗari na itatuwanta tsakanin shekarun 1990 da 2020 lamarin da ya matukar muni ga muhalli a mafi yawan shekarun 2010 majalisar ɗinkin duniya ta ce an sa itatuwa miliyan 4,400 ne ake sarewa a duk shekara a samaliya domin samar da gawayi tan 250 da ake fita da shi mafi yawan shi zuwa ƙasar saudiya da sauran ƙasashen larabawa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Karancin ruwan sha na daga cikin manyan matsaloli da al'ummar garin Lakwaja babban birnin jihar Kogi ta tsakiyar Najeriya suke fuskanta da daɗewa. Inda har ma suke kira ga gwamnatin jihar da ta yi wa Allah da annabi ta kawo musu ƙarshen matsalar. Duk da cewa gwamnatin jihar ta ce tana nan tana ƙoƙarin shawo kan matsalar. Daga Lakwaja, Ahmad Muhammad dan Asabe ya haɗa mana wannan rahoton. na zazzaga birnin lakwaja inda na zanta da wasu mazauna birnin wayanda suka koka game da matsalar tare da kira ga gwamnati wajen ganin ta kawo ƙarshen wannan matsala da suka daɗe suna fuskanta shekara da shekaru. muna matsalar ruwa a lakwaja, ko ina ga ruwan sama ya tsaya, ga yara duk sun bi sun wahala. Mu ma iyayensu mun wahala, ba mu da ruwa, don Allah da annabi gwamnati taimake mu, ku taimake mu da ruwa, don Allah. ba mu da ruwa na kwaja famfo duk sun lallace ruwan kasa kuma da muke ɗiba ba daɗin sha. Sunana Haruna tsohon kudi an kura muna fuskantar matsaloli na ruwa ba na wasa ba. ruwan burtsatsin da muke sha gaskiya iyalinmu suna shan wahala sosai ba na wasa ba saboda haka muna neman taimako daga gwamnati su taimaka saboda Allah na nabi mu samu ruwan sha gwamnatin da eh, tsohon gwamna Ibrahim Idris ya iya kokarin shi tun daga lokacin ba mu sake samun ruwa ba sunana Hadiza Abdullahi wallahi muna fesin kalubalen ruwa a lakwaja ba na wasa ba mu mata kuma mu ne masu fesin kalubalen ruwan me amfanin muna da river niger river benue bai kamata a ce muna fuskantar wahalar ruwa ba yana da kyau a ce muna cikin ruwa kowane lokaci shi yasa yanzu muke kiran gwamnati ta taimaka a haɗa karfi da karfe a taimake mu saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane kokari gwamnatin jihar kogi ke yi na kawo ƙarshen wannan matsalar ruwan sha da ta'addabi mazauna garin na lakwaja kwamishinan albarkatun ruwa na jihar kogi injiniya yahaya muhammadu ɗanladi faruk ya yi ƙarin bayani alhamdulillah tun da muka kama aiki muka kama mulki ɗaya ga watan february na wannan shekaran ba mu da zama ba mu da hutu a gurguje saboda lokaci a takaice jihan gaba daya muna da kusan wuraren ba da ruwa ma'aikatan ruwa kamar kusan 150 da 'yan kai to da muka zo galibi da yawa kamar namu babban gidan ruwan namu na lakwaja ambaliyan ruwa da aka yi shekaru shekara 2022 ya lalata wurin kwarai da gaske kuma da muka duba ta da wurin nan ba karamin kuɗi yake nema ba na farko abin da shi mai girma gona ya sa mu yi in muka duba wannan babban gidan ruwan mu kuma sake duba ita tsohon gidan ruwan da aka bari wanne za mu iya fara samun yi da wuri saboda a samu ruwa gari maganan cikin garin lakwaje da kinan nake alhamdulillah wani duk aune-aune da gwade-gwade da za a yi na shi babban gidan ruwan an gama to amma koda da kuɗi ƙasa yanzu haka abu ne wanda yake zai dauki akalla a kasar kusan watanni goma zuwa sha biyu to kuma ka san jama'a ba za a zauna haka nan ba ruwa ba mun koma yanzu tsohon gidan ruwan a yanzu magazancin da nake maka ana nan suna da sati uku ana aiki wurin nan na sake gyaran sa a ta da shi sai dai kuma a daidai lokacin da al'umman garin na lakwaja ke ci gaba da fuskantar matsalar ruwan shan abin tambaya nan shine ko yaushe za a kawo karshen wannan matsalar da al'umman garin na lakwaja suka daɗe suna fama da shi lokaci ne kawai zai nuna Ahmed Muhammad Dan Asabe, sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya. A gaida Ahmed Muhammad dan Asabe da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci shida ashirin da kuma 31. Yanzu agogon na Washington DC na cewa karfe goma sha 11 na safe da minti goma sha biyar Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin zama masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin zamantakewa na tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki don samun mafita kan batutuwa da matsaloli da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke jagorantar shirin. Zamantakewar A yau shirin zamantakewa zai duba irin illar da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ke lalata tarbiyyar matasa da janyo rikice-rikice da tashin hankali da samar da komo baya a fannoni da dama na rayuwar al'umma da walwalarsu. Shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya kasance babbar matsala wa Najeriya. duba da irin matsaloli na tsaro da kasar ta yi shekaru da dama tana fama da su kuma har yanzu kusan a iya cewa lamarin sai ƙara ƙazanta yake yi ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da ƙwayoyi da aikata laifuka ya ruwaito cewa mutane fiye da miliyan 31 ne masu shekaru tsakanin 15 zuwa 64 ne ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a najeriya wanda rahoton ya ce ya sanya kasar a sahun gaba na kasashen da ke da yawan masu shan kwayoyi a Afirka ta yamma. Hajiya Aishatu Muhammad Sani ta ce matsalar shaye-shaye ya sanya yara matasa shiga fitine-fitine da sace-sace a unguwa. Gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki. 'ya'yanmu da na musulmai da na kiristan sun fada shaye-shaye. muna so kuma gwamnati ya kamata ta sa hannu ni ina ga a gani na talauci ne da rashin aikin yi da za su samu ayyukan yi ina ga shaye-shayen nan ba za su rinka yin shi ba kuma a jawo su a jiki wani lokaci su da ake yana daɗa lalata su don ana jan su su ma a jiki ana zama da su wani zai faɗa miki dalilin shigan shi wannan shaye-shayen wani ma bai sani ba ake bashi abokai sai a je a sa a cikin drinks a bashi daga nan ya ji daɗin sha ko a ce zai ɗauke maka damuwa to ba zai ɗauke maka damuwa ba sai dai ya jefa ka a cikin damuwa to daga nan in kuma hankalinka ya bushe ba abin da ba za ka iya aikata ba to wasu kuma ba su da kuɗin da za su yi shaye-shayen sun saba da shaye-shaye daga nan sai su fada shaye-shaye mm, sace-sace in sun rasa abin da za su sata sai su kirkiri fada ko musulmi ko kirista ka gaina shaye-shaye ja shi a jiki ka hana shi baka san wanda zai duba naka ba an ce har mata ma yanzu sun fara shaye-shaye har ma matan aure an ce har matan aure amma muna bakin ciki da irin wannan iyaye da kai ka sha ta yaya zaka hana ɗanka zai ɗauka abu mai kyau ne ya ga maman shi na sha ko baban shi na sha to zai ɗauka abu mai kyau ne to babban illa ne iyaye iyaye su tashi daga baccin da suka yi a farka mu iyaye mu fara gyara kanmu mu ki abin shaye-shayen nan bari 'ya'yanmu su sha. Yanzu wani irin illa ne zaki kwatanta cewa wayannan shaye-shaye sun haifar musamman inda kike zaune? Musamman inda nake zaune shaye-shaye ya haifar da barna mai yawa. Don haka kurin sai ki ga yara sun dauki su Allah Allah suke irin dan sabani ya hada da wani ko su a tsakanin su sai ki ga mutum ya dauki makami yana kokarin ya dafa wa dan uwan sai daga baya ya kashe dan uwan ya da yana digiret a zo a kama shi to kin ga shaye-shaye ya haifar da illa su isu ma a tsakanin su yan shaye-shaye bare kuma suna jin dan fitina kaɗan wannan sun samu kamar karfin gwiwa kenan da dai sa su fada ma mutane ko sace kayan mutane a kasuwanni to wannan ba alkhairi bane muna muna bakin ciki da irin wannan ga yan uwanmu malamai su ne iyayen al'umma in iyaye sun yi nasu a cikin gida malamai kuma za su yi nasu a waje da mu kuma iyaye ko kana gani ko dan waye ko dan kiristan ko dan musulmi ka ganshi anya ba sai ka san shi ba na kowa ne ba wanda ya san wanda zai mora sai Allah to ka sa ya gyara ko bayan ranka Allah zai kawo mai gyara naka in Allah ya yarda nasiha bada kyauta Madam Florence Rinsu ta ce matsalar shaye-shaye yana ci musu tuwo a ƙwarya. To wallahi a takaice a Najeriya gaba ɗaya shaye-shaye ya riga ya ci mana a ƙwarya. 'Ya'yanmu da yawa sun ga sun shiga jeji, mazajenmu sun lalace. Gida 'yan mata sun shiga shaye-shaye. Roƙonmu shine Ubangiji Allah ya ba ma gwamnatinmu zuciya ta tausayi. Ana maganan gwamnati ku iyaye mai kuke yi domin tabbatar da cewa yaran ku basu shiga shaye-shaye ba kafin ma ku nemi gwamnati. To gaskiya tabbas da gaskiya kan ya kamata mu fara daga kan gida. Mu iyayen mu yi sakaici. roƙona shine iyaye kowa da musulma da krista mu tashi babban makaranta dai ya fara daga kan mu iyaye mata idan mace baki tsaya da kan tsayawa kina jan kunne kina sa ido kuma kina addu'a akan gwiwanki roƙon Allah da kuma tarbiya ma 'ya'yan nan ba to wallahi ba mai gyara mana 'ya'yan so na roki mata iyaye da maza mu tashi mu tashi domin ubangiji taimake mu ubangiji kuma zai taimaka amma ya zuwa yanzu kina ga wannan shaye-shaye ya yi barna a cikin al'umma kuwa? barna kan ta yi domin yawanci kika je kai wa kya ga 'ya'yanmu kin gansu akan titi suna magana su kaɗai sun zare a gidan ma mu iyayen ma wayansu yana suna dukan mu su kwashi kuɗi su kwaci abinci su je su saida ya yi ta babban ta'adi yara sun bar makaranta sun ci kuɗi sun da sun zo maka a gida ba makaranta. Ya Shi ko Comrade Bello Dauda Gana matashi dan gwagwarmaya ya ce rashin dakile shigo da miyagun kwayoyin shine ummul isan barnar da shaye-shayen kwayoyi ke haddasawa. Wannan shaye-shaye ya zamanto sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh akwai sakaci na gwamnati a cikin wannan abu. na ba da kofa dama da su masu sai da kayan mayan suke sai da shi in yau aka ce ba mai sayarwa ai ba za a samu mai sha ba wannan shine gaskiya na biyu ita gwamnati ya kamata ta tashi ta tsaya tsayin dakanta ta yi maganin wannan abun a dinga faɗakar da matasa masu tasowa cewa shaye-shayen nan ba alkhairi ba ne na gaba ma da suka sha ta ina ya amfanar da su kaga da iya sa wannan a tsarin makarantu na primary school secondary school har zuwa tertiary institution ya zamanto cewa ana koyar da mutane mutane ana faɗakar da mutane mutane su gane cewa shaye-shayen nan ba shi bane hajiya akwai kuma wajen da yake sarƙaƙiya a cikin tafiyan shaye-shayen nan shin kayan maye-mayen nan a najeriya ake yin shi ko kuma da ƙasashen waje yake fitowa mutanen da suke shigo wani da su ya kamata gwamnati ta dakatar da abin nan tun daga boda tashin hankali abin ne zaman lafiya abin so ne Mr. Yakubu Cungyan malami ne da ya shekaru da dama yana horarwa kan ayyukan da suka jibanci kiwon lafiya da zamantakewa. Gwamnati ai ita ce mai kasa, ita ne mai dokoki. Damun Najeriya shine akwai dokoki amma ba abin dokokin nan. In za a bi da kyau masu sai kwanan baya an kawo doka a Najeriya cewa duk wani barasan da bai kai lita bai wuce lita 200 ba a daina sai da shi amma ba a daina ba ga su nan ko ina ana sayarwa kowane shago masu shaguna sun daina sai da kayan abinci sun koma sai da irin wannan kayan kananan kwalaben kayan maye da kayan taɗa hankali so gwamnati tana da haƙƙi ta tabbatar cewa an bi dokan nan an aikatar da dokan nan domin mu samu zaman lafiya kasan nan iyaye fa wani rawa za su taka wajen ganin 'ya'yansu sun kauce masha wayan na miyagun ƙayoyi iyaye suna da muhimmanci sosai na fari ma domin su ne suke ma yara tarbiyya a gida so ina so in roki iyaye na san muna da wahalan yanayi a kasan nan kowa yana fita neman abin da zai kawo don a ci a gidan nan amma ina roƙon iyayen mu samu lokaci mai kyau mu zama da 'ya'yan mu muna tarbiyyar da su muna ba su labarin mu na da ana koya musu babban addini ana koya abin da mu na mai kyau mai taimako ina ga zai dawo da hankulan yaranmu a cikinsu idan hukumomi a ce za su samar ma matasan na aiki kana ga za su bar wannan shaye-shayen ah, zai iya rage domin wa'ansu da mun yi mun tadi da su sun ce rashin abin yi ne ya tura su ko da yake wa'ansu duk da abin yi ma suna shiga shaye amma an su samu abin yi in an samu abin yi da ya rike hankalin su tunanin su ba zai koma wurin shaye shaye ba tunanin su yana kan aikin da suke yi domin za su samu wani abu a ciki sai sa su fara tunanin a ah, wani rana zan yi aure zan yi gida ya zan yi sai ka ga hankalin su ya dawo cikin su idan ba tsaro a yankin mu in tawar gaji ina zamu To kowane irin kokari gwamnati ke yi kan kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi? Pharmacist Kim Jerry Bot, masanin dabarun har hada magunguna ne kuma shugaban hukumar kula da magunguna a jihar Plateau. Akwai machinery ready an riga sa kasa saboda a tare masu shigar da kwayoyin nan da farko. Na biyu a tare wanda suna shaye-shaye a cikin gari. Saboda kin gani akwai wasu magungunan wanda mamu a asibiti a asibitoci mm. da wuraren aikin mu ba mu samuwa amma su suna samuwa ta yaya suke samuwa to akwai wanda ana ake kira su drug peddlers wanda suke shigo da wadannan abubuwa mm. su ndla ana kan aiki sosai mm. Kana biyu duka a motor parks masu kawo su webil masu kawo su mene mene duka ana kan duduba waɗannan gefe don a tabbatar cewa duk wani maganin da ya shigo inda bai kamata ba sai a kama. Yanzu kuma ga shawara kan maudu’in mu Sunana Abdullatif Abdulhamid. Shan wato kwayoyi wannan abu ne da ya zama ruwan dare kuma babban wato musiba ne da ya addabi al'umma. To kuma shi wanda yake shan kayan maye ko yake shan kwayoyi idan ya sha kansa zai buga idan ya sha zai ga kamar shi yana sama da kowa shi yasa musulunci ya hana mu ma mu sha duk abin da ya zamanto na wato na maye ko abin da yake bugar da kan mutum kan mutane zama mahaukata kan mutane zamanto suna tafiya suna faduwa a kwata sannan yawanci masu shan wato kwayoyin nan ko ga miyagun abubuwan nan sukan ba irin abin da ba za su yi ba domin dai su samu kuɗi su sha za su iya kwace za su iya kashe mutum za su iya duk wani atrocities domin dai su ga cewa su sun samu samu kuɗin da za su sha wato wannan miyagu so wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa ya zamanto all hands must be on deck kowa a zauna a gaya a zawa wato magance wannan matsalan sannan iyaye suna da responsibility su kula da abin da Allah ta'ala ya basu bai dace gaba game da iyaye su bar 'ya'yansu a titi ya zamanto su suke ciyar da kansu su suke samu wa kansu duk abin da suka ga dama sannan a bar su da kowane aboki wannan ya kamata iyaye su zamanto up and doing su miƙe su tashi tsaye su zan cewa abin da Allah ta'ala ya ba su na yara amana ne kuma Allah ta'ala zai tambaye su daga da zarin su fara ganin wani differences wani abu na wato abin da ya sha bamban game da ɗansu to su fara bincika ko sun ga ɗansu ya fara keɓance kansa su fara bincika me yake damunsa ko sun gansa da abokanayen da bai dace ba su dace ba ko ba su saba ganin sa da su ba su fara koyi ne suna tambaya to su wane ne wane su wane ne wane ana bibiyan sa ana bibiyan me yake yi da wannan za a iya magance a malamai a makarantu saboda yawanci yara sukan daɗe da malamansu a makaranta wasu makarantu yanzu musiban ya kai cewa secondary school yara suna shan kayan maye suna sukan zo da shi makaranta ranar na ga wani bidiyo na wato agogo ne amma kuma shisha ne a ciki su dole ne makarantu su ma su sa ido su ga cewa duk wayannan abubuwan ba sa faruwa sannan malamai na makarantu su zamanto su ma ababen koyi wa ɗalibansu ba zai dace ba a ga malami na karantarwa kuma shi ma yana shan kwaya. mana Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Muta lafiya. A gaida Zainab, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko a yau ya fito ne daga baban gida AA Dora Zurmi jihar Zamfara Najeriya. Ya ce su al'umma garin Zurmi da kewaye suna kira ga kamfanin sadarwa na MTN da su taimaka su gyara musu layin waya. Tun ranar 24 ga watan Afrilun wannan shekara wannan layi ya katse a garin Zurmi dalilin wani hari da 'yan bindiga suka kai wannan gari. sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fitar ga sunusun maɗattai da magaran da iso makeri maɗattai da ko mai aski badaraka suka fara da sallama suka ce sai da manoman shinkafa na ƙasar mu nijar takin zamani bisa farashi mai rahusa da kuma bayo masu ƙaramin ƙarfi daga cikin takin kyauta da gwamnatin mulkin sojan ƙasar nijar ta yi wallahi ta yi abin ayaba mata da fatan dai za a bibi wannan tsarin har sai an ga takin ya je ga hannuwan da suka dace don kar a yi mana ja ya faɗo ja ya ɗauke. To masu sauraro sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin nam a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hawa Sharif da ta karanto labarai da kuma Jude Ledes Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Cedric ni Muhammad Hafiz baballa ke cewa ku huta lafiya. sai mu haɗe insha Allah a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.